Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin taurara na wannan makon inda a yau a ci gaba da kawo muku shirin taurara na musamman na watan Ramadan yau muna tare da ɗaya daga cikin iyaye da suke taimaka kuma suke kula da marayun da Allah ya ba su riƙo? yanzu za mu shiga tattaunawa da Hajja inda za mu je take kula da marayun nata kasance da mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh um, muna farin cikin kasancewa da ke a cikin shirin tauraron raya ibada alhamdulillah alhamdulillah ga fara da muna son mu ji cikakken sunan ke da tarihi mm. sunana mana aliyu yawa ina da shekara 48 yawa Na taso dai da iyayena a wajen su ni ce kamar dai a wajen mama na ni ce babba. A wajen baba na kuma ni ce ta biyu. A wajen maman mu goma ne sha biyu. To ni ce duk babbar su. To shi ne. A wani gari kenan ko A nan hotoran ne. Hotoran Fulani ba? Eh. to a lokacin nan da yanzu ya kuka taso kuma wani irin tarbiyya aka samu wajen eh, iyaye zamantakewar da aka yi da mun samu tarbiyya a wajen iyayenmu masu mahimmanci kuma mun yi zamantakewa da 'yan uwa da zumunci an samu jin daɗin rayuwa ni na shaƙu da mahaifina kusan dai ni ce babba a wajen mahaifiyata irin kamar kunya to na shaku da mahaifina kusan komai za mu dai tare da shi za mu to yanzu Allah ya masa rasuwa yanzu da rasuwarsa yana da shekara goma sha biyu to me kike iya tunawa da shi ko da kuke yi tare lokacin da yawwa ina tuna da kusan kulawar da yake da ni kusan duk abubuwan da ya taso za mu yi da shi za mu yi da mm. mahaifiya mace to za mu yi da shi mm. yauwa kusan ko abin da zan yi shawara in ta taso zan je na yi da shi kusan yanzu dai sai yanzu bayan ransa ne ma take dan yadda mi wani abubuwa tare yauwa sai kika duba lokacin nan da kuma yanzu eh. sama gan cewa zama iyaye yanzu ya bambancin yadda kuka taso yake lokacin nan da yanzu ne da yara da kuma eh, kamar bambanci yanzu mu ma kin ga mun zama mu ne iyaye ko mm. muna da yara du gaba ɗaya duk abubuwan da ake maka da eh. yanzu kai kake wa yara yauwa kusan dai ni ce babba duk ma'amala kanne na maza da mata idan ta taso za su zo su shawarce ni ya za a yi ya aka to duk gaba ɗaya in an taso dai muna tattaunawa kuma zai da zumunci ana zaune lafiya babu matsala. yawwa alhamdulillah to lokacin nan da yanzu wani irin kalubale ko matsala aka fuskanta a yayin da ake tasowa ko ma lokacin kuruciya kafin ya akwai kalubale tun da eh. da kin ga kamar mahaifinmu irin direba haka babban mun taso a cikin jin daɗi da komai da kulawa to ya zo kuma tsufa ya zo kuma yanayin karaya arziki to kin ga gaba ɗaya shine muka fuskanci kalubalen babu dai ana fama har kuma mu maza suka taso suka ɗan karɓi wannan rukon dai ake samu ana yi yawwa to aka kai ga kafin a yi aure eh kafin a yi eh. aure to har muka yi aure ne aure na fari na haifi ya mace haka na baro gidan kuma na zo ne wannan aure yanzu ita macen ta rasu amma a nan gidan ina da 'ya'ya tara 'ya'ya hudu sun rasu yanzu 'ya'ya biyar na da su guda hudu kuma za biyu mata amin yaran amin amin amin to hajiya ki ana ce miki uwar marayu ko kuma ce kina rikon eh, marayu kwarai kuwa so ya kika dawo ko kuma ya aka zo ha ka fara kula da marayun da aka san ki da su yawa saboda yadda na fara ji mana dauka ko marayun naki ne eh ba na eh. bane kin ga lokacin ita yarinyar wannan kanwata na dauke ta kamar tana shekara biyar tun ina wancan gidan mijin to da na tashi na fito muna tare da ita ne wannan aure na daɗa ɗaukarta ta karatu a guna ta gama makaranta ta zo aka yi mata aure ta haihu to ta samu dai tana fuskantar matsaloli a gidan miji to halin babu yau babu gobe har ta tara 'ya'yanta guda hudu to da ta samu wannan cikin na biyu na biyar din da yan biyu ta je likita ya auna yana cewa akwai matsala to har ta haihu turan da ku ta zo haihuwa kamar ta tashi fitsarin jini take har gaba ɗaya ma jininta ya ƙare ba a fuskanta ba ta haihu a gida a gida ta eh, haihu bayan ta haihu ko awa ɗaya ba ta ta rasu to ni kuma dama tun da ciki akwai yaro yayayye take cewa mama ba mai rikon iya kula da 'ya'yana sai ke ba mai iyawa sai ke za iya tana faɗa kamar mun ɗauka wasa. to da ta zo ana ran da za ta rasu na je gidan ma take ta ga abubuwan da take so amma da kyar za ta iya saduwa ma da ni muna cewa ki daina wannan bayani to na zo na taho nan gida na kwanta sai aka yi da daddare kusan karfe ɗaya sai aka zo aka ce da ni ta haihu amma ta rasu na fita haka maka tafi muna zuwa ƴaƴan nan an haife su an naɗe su ma ba duk kowa ma ne isan ta haihu ba sai bayan an kai ta an zo za a ɗaga aka gani maka ɗau 'ya'ya to tun sanda na sa hannu a gida eh na ɗauki ƴaƴan nan to suke hannuna to abokin zamana sai aka ce a yi shawara da shi tun da gidansa za a kawo su idan ya amince to sai aka yi shawara sai ya ce shi ya amince ai ba shi zai wahala ba idan na ga zan iya na ɗauka sai na ce allah ne zai dafa min shine zai bani yadda zai riƙe su na ɗauka na zo aka ba su madara aka ce na yi wanka eh, um, hajja za mu dan tafi hutun lokaci in muka dawo sai mu je yawa sai a dora yawa yawa daukar nauyi ba to to na gode masu kallon mu da fatan kuna tare da mu cikin shirin tauraruwa za mu tafi hutun da takaitaccen lokaci in muka dawo za mu dora kasance da mu hajja da kika dauki yayin eh. kusa in ce a lokacin suka dawo kula da su yawwa na da kula da su na je asibiti suka ban shawarori suka ce zo in rinka cin kayan gina jiki abubuwa in rinka saya ina ci ruwan nono na zai dawo to ba hali da na zo sai na koma na gargajiya wanza mai ce in sha wannan in sha wannan har ruwan nono na ya zo na kaba ba su yan bi baya wadata su kullum kuka shi karamin ma har kusan yunwa ta shige shi to akwai wasu makotan mama na ya suka yi min hanyar wannan sayat din yau wato sai na kai su suka a'auna aka yi musu hoto watan su hudu suna wata hudu sannan ana ba su madara to madarar dubu ɗaya ake sayan ta sannan da ɗari uku kuma in aka sai a kwana uku za su shanye kusan in gwangwanin nan ya kare na shiga tashin hankali ba na samun nutsuwa ba eh, haka dai taimako wannan isaya abokan arziki su siya nan makociyar nan tamu ita ma sun sha sai musu madara to da haka da haka akwai yaro na shi kuma yana aiki a kwanasin ga wajen kasuwa ne kai kuka wani ya taimaka mana da madarar irin haka gwangwani shida to da ka ta kare wannan to shine wayannan ɗin suka yi na je na kai su suka ci a kai takardun haihuwa da su fasfo ɗinsu aka kai sai suka ɗora mu akan wannan gyada da ake ba yara to nake ba su lokacin kafin a ɗora su akan wannan abincin sun kai matsayi sun kai halin da abincin da ko ba su samu isasshen abinci ko kuma sinadaran gina jiki masu kyau ba har ya kai aka ɗora su a eh, abinci eh, ya kai lafiyar yara suke a lokacin sannan gaba ɗaya ba lafiya don karamin ma ba a zaton za a dawo a same shi da rai gaba ɗaya ita 'yar macen ta ɗan fi kuzari kaɗan to da muka je dai ko irin awon nan za a yi da an auna su ba daɗi dai aka yi maza aka bayar aka fara basu to da muka yi sati muka dawo suka ga sun fara canjawa to sai yauwa na gaggawa aka ba su eh dan duk wani ma abubuwa da ake yawanci mutane ba a tsaya an yi musu ba muna zuwa ta fara bayarwa aka fara ba su tukun da muka da sun fara nutsuwa aka dan ciccike wa'annan aka buɗe musu fayil ɗin da za a yi musu to sai aka ɗora mu duk sati hudu za a ba su mutum ɗaya za a ba shi kowanne za a ba shi wannan ta da ike ta fi lafiya za a ba ta sha hudu shi kuma da ike ya fi galabaita za a bashi ishirin da hudu to duk sati hudu za a ce kullum in da tashin ba su daya to na ga sun murmure har sun iya zama eh shi kawai nake ba su wannan gyada da aka suka yi wata biyar zuwa shi ya suka ce rinka hada musu da kamu suka koyan yadda zan rinka hadawa to na ci gaba na ina ba su kuzari yana zuwa suka yi kwari to sai suka canja mana sai suka mai da mu wani na gari yauwa suka ce sun wuce cin wannan gyada to shi ma a cikin taimakon ubangiji suna bamu suna bamu sai da suka ga yara sun yi kalau suka ce in kai su har suka fara ma tafiya na kai su to sai aka yanke wannan ba da abinci suka ce a ci gaba da duk abin da za mu ci na basu amma in yawanta basu awara saboda ba su samu nonon uwa ba awara inda hali kwai ko ɗaya ne a sati wake alala na rinka ba su yauwa su samu yauwa eh da ake bukata to muna yi yanzu dai shekarar yaran na biyar biyar su ne 'yan yaran nan da kuka ga sun shigo to ni dai sun taimaka mun kaga sun bani jari da farko a lokacin da kika karbi yaran nan eh. ba wanda zai karbe su ne ko kuma ya kika ji a lokacin akwai aikin da kike yi ko sana'ar da zai iya taimaka miki wajen samun kuɗin da zaki ci gaba da sayan abinci ko kuma ya kika ji a lokacin da aka ce ke zaki kula da yaran nan ba na da ba na dama ni ba wanda ya ce na ɗauki yara ita uwar ya ya ana kwana hudu za ta rasu na je ita ta ce ta ban amana amma wannan cikin bata sani ba ko za ta haifa ko za ta tafi da shi amma tana fatan allah ya taimake ta ta sauke wannan kayan to sai na ɗau wannan amana sai nake gaya a wani ƙanina tamu ta zo ɗaya da shi yusuf sunansa in zai shawara zai zo ni ma na je na gaigaya mu ice kyale ta dan dai ba ka da lafiya ai cuta ba mutuwa ba ce to sai da abin ya faru nake gaya ma ga abin da ta ce sai ice mama in za ki iya to in na samu sai in taimaka to na ɗauka yanzu kusan dai mu amma mu goma biyu sun rasu mu mu takwas ɗin nan kusan mu biyun nan ƙarfin taimakawa shi in na gaba ni da yanda zan zan je in gaya ma in yana da shi zai yi ma in babu na haƙura aka zo sayar ɗin nan suka taimaka min da jari eh. Um, kafin mu dawo kan mm. kungiyar da yawwa mm. lokacin da amincewar mai gidanki ka karbi yaron ko eh. mai gidanki ya ce a lokacin da ki eh da amincewa da aka mm. tashi yan uwa ni ne ma magana na shawarce shi ina so in dau yaran nan sai ya ce kina da hali in kina da hali ki dauka amma ni dai ba zan iya yin wani abu ba amma in suka girma su ci abincin gidana. sai na ce inda ka amince in ɗauka a gidanka ai za su zauna ya ce eh, ya amince yan uwa na maza ranar sadaka uku aka daɗa haɗuwa aka tambaya abin da ya gaya ɗin nan ya gaya musu to na ɗauka nake ta fuskantar dai matsaloli wajen dai wani sa'in ma zan waye gari ba oman da zan wanke musu kaya awara nake dama awara a makaranta ne nan bayan mu kina kai awara makarantar eh ina yi awara suna zuwa gida yara su saya sun saya sun tafi kuma washe garin kuma yi da to kuma da na ɗauke su kwata-kwata ciniki sai ya tsaya babu idan na yi ba ta sayuwa to sai aka ce na haƙura na dena na haƙura na dena ba eh, saboda ba mai kai miki ne ko kuma ayyuka eh, sanikiya ba ki a iya yin zuwa su saya to lokacin aka sace yara unguwar nan guda biyu wa da ƙane to sai mm. iyayen 'ya'ya suka kawo wannan bayanin cewar a tsare musu yaya a daina sakin su to malaman sai suka ce kwata-kwata a daina barin su fito su zo gida to daga nan kuma sai malaman suka ce za su taimaka a rinka yi ana kaiwa a sai to an yi an kai na zuba kamar ta ɗari biyar sai a kawo uku da hamsin babu hmm. yara an cinye tun ina tun ina dan jari ma har ya zo ya ƙare abu ya zo ya tsaya sai taimakon dai da za a yi sai kuma taimakon waɗannan Allah haɗa ni da su suke yi mini ba. a lokacin da kika karɓi yaran nan karamar yarki tana kamar shekara nawa kuma ya kike wajen haɗa kula da yaran nan eh, saboda jarirai ne su lokacin da eh, kuma ki. Bakwai ina da mm. budurwar ya ba a yi aurenta ba sannan. Tana taimaka mini wajen rainan su da kula da su in girki ne kuma in suna rigima mm. za ta yi min girki. Mm. Kusan aikin gida ma kwata-kwata ita za ta yi kamar idan ni ce da aiki za ta taimaka min ni in kula da yara idan kuma na abokiyar na ne za mu ci gaba da aikin yawa kula da yara in asibiti ma zan je in kai su za ta goya ɗaya ni kuma in goya ɗaya to da haka da haka har suka taso ita kuma aka yi mata aure ma yarinyar tawa to ita kuma akwai namiji yaro ne shi ya tafi makaranta shi ma ina taimaka min wajen renansu idan unguwa ma za su tafi har goya min ma yana yi mu je mu dawo to har ma suka girma yanda ma ba zan iya fita da su biyun ba siyan ɗau macen tun da ta fi rigima siyan kai namijin gidan mamana to har ma kuma suka tasa dai suka girma dai wahalar su dai sauki yanzu dai ba na samun matsalar wahalar su sai dai tarbiyyar su mm. ku ku bari sai kuma sha'anin makarantar su yawa na sa su a makaranta ita wannan makarantar da nake gaya miki to suna yi irin duk wata za a biya su na ma'ajin su nawa aji ɗaya ne shi babban aji biyu shi na fara sawa to sai makaranta ta ce ta ɗau nauyinsa mm. za a koyar da shi idan ya ci gaba kuma in ya so sai ni in dau nauyinsa amma yanzu sun ci gaba da za su koyar masa ba sai na biya kuɗin wata ba sai wayannan su yan biyan eh. to su ne na saka su su ma su eh, shi babban yana aji eh, biyu yana biyu shi yana da shekara tara kananan ne suke yan biyun ne suke aji su ne suke aji daya yanzu kuɗin makarantar yan biyun kike biya su ne kuɗin makarantar duk wata za a biya ɗari hudu to a lokacin da za a sa su ma makarantar suna ta yawo bayan da za a sa su inufan kudin shiga eh, akwai wata yarinya nan makociyarmu ita ta taimaka ta sa su a makaranta ta yi musu inufan ta dora tana biya musu kudin wata to yanzu kuma ina biyan kuɗin wata wani sa'in ma kuɗin watan ya kakare sai in yi wata uku biyu ban ba su ba sai dai yanzu ce su yi haƙuri idan mm. Allah ya kawo wata hanya zan biya su su ce ai ba komai tunda ina samu bana wasa mm. to ni dai matsala ta yanzu a rukon marayun na abu biyu ne da wahalar makarantar su da abin da zan ba su su ci ko ba gaskiya ba gaskiya ne yanzu wacce sana'a kike yi ko wani aiki kike yi a dama mm. to tun da na fara aurar da ta den aka hana su shigowa in na yi babu shi kuma mai gida ya ce 'ya'yansa ba za su yi talla ba ba za a dora ba da akwai namijin yana fitar min nan sai ya ce a'a bai yarda ba sai yayan nasu ya ce a haƙura to ni dai kusan yanzu ƙarfi na dai mutane in sun taimaka mini sai babban yara na su biyu in sun samu za su taimaka mini sai kuma waɗannan maƙota na da allah ya haɗa ni da su yan albarka za su da ita wannan da wannan wacce ta kuka ga ta shigo duk abu in ya tashi abincin suka tashi za su kai su ce a ba yara in sabulu ne in omo ne in wani wahala ta taso ma idan suka ga ban yi ba za su yi magani in rashin lafiyarsu ta tashi inda kuɗi in sai musu in ba kuɗi a wani yaro da yake da kemis haka in na kai su asibitin zan kai katin na karba ko za su kai wata nawa ba zai tambayan ba sai sanda na samu na basu. to ni dai yanzu babban matsala ta wajen rukon yaran nan dai abin da za ba su da kuma wahalar makarantarsu yawa shi ne dai matsala matsalata yawa sutura akwai wasu mutane suka ɗau nauyin ba su sutura kusan duk wata uku haka mm. masu hali ne suka fita za su kawo mana faljaka bi da bi bi da bi haka za su kawo to ba su da matsalar sutura. in sallah ma ta zo za a yi musu wannan zai kawo wannan zai kawo ba na samun tashin hankali in sallah ma ta zo kusan ni ta ma sai ta kuka su waɗannan marayun ba su yi kuka ba alhamdulillah to ah, mahaifin yaran fa shi ma mahaifin yaran yana nan shi matsala ma tun da duk sanda na je rigima ba a ce bai shi da shi duk sanda yanzu sai wata biyar hudu ba ruwansa da mu ni kusan in ce sutura ki kai duk komai ma ni in nayi ma waya ba zai tunda na dau yayan nan bai taba daga waya ya kira ni ya ce ya yaya ba tunda dama in suna tare da uwarsu uwasu ita take wahalaci da ƴaƴanta wahalan makarantar su ta yi kunan aya ta yi awara ta yi wake da shinkafa ba abin da ba ta da kika san har wankau za ta nima har wankau har yanzu ina samu wankau ma ina dan dai asirin yaran nan ya rufu duk sana'ar da na samu ta karfi in aka kawo min zan yi da ke ba abin da dai da kika sani in dai wanda na san zan samu alheri na yi wa yaran nan ba na so su yi kuka na so su yi kuka su ce don masu da uwa so masu kallon mu da fatan kuna tare da mu cikin shirin tauraro inda muke tattaunawa da malama uwar marayu. Za mu tafi hutun ɗan takaitaccen lokaci in muka dawo za mu ɗora ku kasance da mu. Barkamu da dawowa kada kuma ta muna tattaunawa da malama maimuna ita ce tauraruwar mu ta wannan makon. to hajiya in aka duba matsalolin da ake ta fuskanta aka ce yara ko rayu ne ko mai gidansu ko eh. mahaifinsu na nan mm. akwai dai nauyin nan akan iyaye mata mm. musamman da yake su Allah ya dora da Allah ya ba su tausayi nan da sauransu waɗannan matsaloli ke ganin mata suke fuskanta musamman in ka yi duba da mata 'yan uwanki da kuke zaune tare da su da kuma ko halin da 'yan uwanki ta shiga aka kai halin da ake a yanzu mm. waɗanne matsaloli mata suke fuskanta kuma ta yaya za a iya rage waɗannan matsaloli kuma me yake jawo su matsalolin mu dai mu mata yanzu baya wuce abin da za ka gyara yaranka mm. sabulu man shafawa oman da za ka wanke musu kaya wani ma sai ya sai ruwan da zai yi amfani da shi mm. yawa matsala wani sa'in wani mai gidan kuma abin da ma iyalinsa za su ci da safe ɗawainiyarsu baya ɗauka matsala mata su ne za su kula da 'ya'yansu su ba su abin da za su ci wani namijin in ya bada na dare shi kenan ba dune zai ba da 'ya'ya a ci a ci da rana a ci da daddare a ci da safe ya ɗauɗa wani ba duk yawancin mata masu ƙaramin ƙarfin kika tara ba za a samu ana ba su wa'annan kayan masarufi ba sai dai ita uwa ita za ta bige bigenta ta kula da lafiyar 'ya'yanta ta kula da abubuwa wani namijin ma magani ma ba zai siyo 'ya'yansa ba gani dai kin ga wannan matsalar duk ina cikin ta tunda yaran nan ni a hannuna tunda dama an yi alkawari kwarai kwa to ni kuma mm. ba wanda na zuwa in ce ma gashi na damu sai dai waɗannan yara da kika ga Allah haɗa da su duk ƴaƴana ne kuma amma idan mun yi abu za ki zaci ma kamar su o'i su ne zan kai wa kuka na su za su taimaka in ba wannan dan na da kika ji na faɗa ba mm. ba wanda zan kirawo in zo in ce masa yau kaza sai dai in ta make make na har Allah i ibani yanda zan yi na yi musu abubuwan da ba za su yi wannan mm. shiga matsala ba. yanzu kasancewa muna watan ramadan eh. a ce ana azumi kuma yaran nan kananan yara ne eh. ba za su ci abinci eh. kamar kuwa to ya kuke yi da abincinsu da kuma ya kuke shirya idan na tashi mm. idan aka dafa abinci kamar nama zan sa a filas kamar wanda zan ba su zan saka a kan tunda an sa a fila zai lalace idan kamar rana gari ya waye haka zan dumama musu da abin miyar da ta ragu su ci abinci in kunu ya ragu in nan makotan namu ne su ma gari ya waye ba su da yaran za su haɗa su kai na ba su idan suna da shi to idan na ga sun cinye da safe haka yar taliya zan ɗan dafa musu idan ma gari nake da shi zan jika in ba su idan kuma ban jika ba na sun tashi sun je can gidan mama na su can inda akwai tunda da yara za su ci to tunda dai azumin ma ya kama ba su da matsala abinci kusan sai in ce ni yanzu ma na fi kwanciyar hankali akan baki buɗe tunda idan gari ya waya zan ta fama da ya zan ba su ya zan yi da yaran nan to amma yanzu cikin wannan alfarma wannan wata da muke ciki yaran nan ba su taɓa kukan yunwa ba yawwa dan ne na ga sosai na ga bude tun da bawar za su zo su ce sai dai za su sha ruwa za su zo su ce za su sha ruwa amma ba zancen yunwa kuma yaran na suna da haƙuri ba za su zo su takura su ce yau mama sai kin ba mu abinci ko suna jin yunwa sai da in kin gani a fuskar su in na samu komai kankanta na basu za su ci su sha ruwa in na samu da yawa za su ci su wadata shi ma babban yaro na Allah yi masa albarka tun da duk abin da isamo yana buga-buga izo ya kawo duk abin da ya taso silifas suka rasa zai sai musu da shi wannan kanina in abin da suka samu babu shi ma za su kawo su ba su alhamdulillah to in me wani yanzu wani shawara za ko wace shawara za ki ba wa al'umma musamman inda suke rike da marayu akan rikon amana da Allah ya basu dan uwana musulmi mata idan kama Allah ya sa ke uwan marayu ce kada ki ce ko waɗannan in ba ke kika haife su ba kina da 'ya'yanki da na wannan da kike rikon amana za ki nuna bambanci su wayannan ba naki ba ne ki wulaƙanta su du Allah ne ya baki idan kika riƙe ki san wanda za ki mora ba tun da su 'ya'yan naki sai ki tashi ba ki more su waɗannan marayun kika musu riƙo tsakani da Allah sai ki ga kin more su ni dai kusan tunda na ɗau ƴaƴan nan wallahi zan wa ƴaƴan nan abu ban wa na ba ni ba ni da ma kananan ƴaƴa ita wannan aisha 'yar autata ita ce mm. dan zan hana ta abu ma an ba ƴaƴan nan saboda kamar yadda na ce miki ba na so su kuka su ce ni ba mahaifiyar ba ce har yanzu ma ba su san cewa ni ba mahaifiyarsu ba ce in ba wani ne ya gaya musu ba yawa ita 'yar macen abin da za ki ga tana yi dama ba za ki taɓa ciya ma tun da ni suka sani da ni suka taso tun da aka haife su ma ba wanda ya ɗauke su ni na kai hannu na ɗauke su uwarsu ba ta ɗauke su ba yau wato ba su da wanda ya fi ni ba ni da wanda suka fi ni a wajen su. Alhamdulillah. Allah ta yaki rikon su. na ya musu albarka. Mahaifiyarsu kuma Allah ya ji kanta ya gafarta mata. Allah ta yaki riko. To sai dai kafin mu karkare cikin shirin kamfanin cadbury masu yin bungita sun ce a baki wannan yara su sha ruwa da shi a shi ba tauran romu da ya sunayensu sunansu da maryam da jafar da maryam sai aliyu shi ne babban cikinsu so yara Allah ya raya su sosai shabu ta alheri ina miƙa godiya ta da kamfanin bambita Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku lada Allah ya saka da alkhairi amin muni da godiya Allah ya kara albarka amin Allah ya taimake ki Allah ta kira ku akan yaran na gode so masha Allah To masu kallon mu a nan muka zo ƙarshen tattaunawar mu da malama mai muna tauraro mu ta wannan makon mai kula da marayun da Allah ya bata su da fatan za mu yi koyi da abubuwan da muka ji daga gare ta kuma masu ko masu rike da marayu kuma za a ci gaba da rike amanar da Allah ya ba mu. Allah ya tayar ko kuma yaran kuma Allah ya musu albarka. Sai mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu da ku ni fisa Abdulkarim ke cewa a huta lafiya.